Barka da zuwa tashar tsakar gida. Lamarin kamar Hamas, Sadofa ta canja zani kuma bayan ta haihu. A yammacin jiya jarumar Hamas Sado ta saki wasu saƙonni a shafinta na Twitter da ke nuna zancen ƙanzon kure gini batun da ake na cewa an aika mata da sammaci ko an kama ta har da masu cewa an garkame ta a gidan kaso. inda ta bayyana cewa ita tana lafiya ba wani abu da ya same ta asali ma bata san daga ina zancen ya samu asali ba kana ta yi kira ga masoya da mabiyanta da su yi watsi da labaran ƙarya da shaci faɗi kana ta yi godiya ga masu yi mata jaje kiran waya da kuma nuna kulawa sai dai ba da jimawa ba wannan mutumin da shi ya kai koge ga shugaban 'yan sandan na ƙasa kan lamarin na rahama kana shi kuma aiji ya bawa kwamishina umarnin ya bincike ta ya bayyana wa manema labarai cewa wani hadimin shugaban ƙasa ne ya yi ruwa ya tsaki ya hana rahama amsa ta jami'an tsaron Malam Muhammad Lawan Gusau a ƙarshe ya aikawa da shugaban ƙasa wata zunguriyar takarda ta koke kan yadda wani kwamishina tun a farko ya hana kamar haman gami da alƙawarin za ta kai kanta ofishin 'yan sanda, amma bai cika alƙawarinsa ba. Kana kuma ya bayyana dai a cikin wasikar yadda wani hadimin shugaba Buhari a Abuja ya ƙara bata kariya da hana hukuma aiki a kanta tare da kira ga shugaban da ya duba girman lamarin da aka taɓa janibin annabi. A nan da za mu iya cewa in ta daga daga dama na ƙurya kasha kashi. Ga dukkan alamu sawun giwa ne ne na raƙumi. Maganar Rahama Sado gaskiya ne ba wanda ya kama ta tunda bata kamu ba, dan bata bi 'yan sanda ba kuma bata kai kanta gare su ba. Kana takardar koke ba wai ita aka aikawa ba, ga aiji ne, kuma 'yan sanda suka zo tafiya da ita ba san macin ko ta aka kawo mata ba, saka kuma kuma gwiwa a tsage. da Rahama ta sha zagi da tsinuwa daga jama'an musulmi. Tun bayan da ta fito ta nemi yafiya ta fara samun goyon bayan wasu daga cikin jama'a, ciki ko har da abokan aikinta da suka fi nuna bacin ransu. Inda ake ganin tunda ba ita ta aikata laifin ba, zancen kama ta ko hukunta ta ba adalci bane. Dan ba da niyya taɓa alfarma annabi ta saka hotunan ba, sai dan birgewa da wayewa, kuma sai hakan ya jawo mata wannan iftila'i. Ta amsa laifinta ta nemi yafiya, ya kamata a mai da hankali kan wanda shine asalin wanda ya yi saban ba ita ba.